Mustapha Rezaid TV duniyar nishadi. Hauwa raka an ce in tambayi kina da saurayi? To mai sana'a ya ce a bakin mota. Ba na so. Ina ruwa na? To ke ka gina so? A yanzu ban shirya aure ba. Ina ruwa na? No kyale su. Ina washa. Ka san ina son ka. A ni ban fara soyayya ba. To sai yaushe? Sai na girma mana. Kai yare. Ita ma cikin ne daidai ne? Ta. Waye aike ka ne? Nasibawa ashe haka lamari ya kasance. To nake sallar wannan labari in zama celebrity. sai dai naji an ce ka sha da kyar ban yi da tunanin wani abu ko kada ba ka da wani abu da zaka gaya min yadda wani irin aure ne a wannan wannan wani salo ne prince ko sulhu zaka je ne wannan aikin ba na mu Kar ba kuma yi musu illa yayi eh, abin da ya ga dama a toke wuya ko a gyaro ta da ni ne ba na ganin kyan maza ko da kyan maza ne wannan ban gane ka yawa ina sarki duk haukar da kuke kallon ku nake <laughs>